إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحق على الشيخ كنت يوم لغانا العشرين دبيو بواسع حكو شكرا دبو لتنيه هدو لثلاثين لهدو هجرا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند مكة زوى مدينة wacce ta zo daidai da ranar uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na tarihi su fita salatin nabi littafin wajen malami muhammad nasir bin albani allah ya fita da rahama muna nan a bayani a kan abin da ya shafi a cikin kudin a tsere wa tsawon rukun matashiyar da malam ya a suna da a التشهد الأخير تهي الطرشي والتورق da zaman da ake a cikinta da aka raɗa wa suna da asababu shi ne zaman da ake a cikin ƙarshe inda zaman da kadarawa suke kowane iri to akwai wanda ake a cikin ƙarshe ملك ثم يقعد للكشف الأخير سنتي مثلا شيء دون دومين ينتهي كاشي وكلاهما بقصورين تزمى دين تهي واجب هو الناس واجبين إلا تهي الواجبين إيه وقبل أن لا أي أيها يا زمان واجب وقبل أن لما نشيك تشاو يخلق فيه ما كان في التشهد الأول فنزل تنيا أي فتكير أبن دي أي فتاة كي يضرك حتى إياه للماء الزاك إياه للماء وايد أحرك حرك كيف أشي ما نشي إلا أنه تيدي شي مثلا حتى حتيدي ونن تجي أتفر شي يجلس فيه لذلك تولى الدنيا متوحكا يلا لزما يغرى أثر دعوه حتى ولو شنه دعوه مثل زما ولا أثر يبقي بورقه اليسرى زي ورق عينهم سادسة دعوه فلعب إلى الأرض دعوه ويخرج قدميه من ناحية واحدة شتى كما كفى كما تشير لها بد دامة تقريبا أقل تتاغو تقفى تتاغو يا كمدة أقريبا يا دولة أحسن سوى وانسى نحو ويجعل اليسرى تحت فاته اليمنى لتقفى تتاغو سيسا يتأكد أشهر أورون قفى تتاغو ويجعل yu'azziba qadamahu al-yumna ya kuma kace kafarsa ta dama kafar dama an kace ta kafar hagu an shigo da ita kafar wato kaurin dama an kuma zauna a kan duwawu hagu to irin wannan zaman shi ne zaman da ake yi ta hiyar mara yace wa ha a hayani? ya halatta ita kafar dama a shimfiɗar da ita wani lokaci yanzu da ya ce a kafe ita ce ya halatta tana iya shimfiɗar da ita wani lokaci domin lokutan in kafe ɗan ita na kafe sai ka zuwa to kamar ta fage wani ya dan koda da ko kuma musamman idan an ce wato sabu ya ce to in ka ji cewa kana na ka kare to mun ɗan da wannan sauyin da ka samu na kafe ta kashin kuɗar da yanzu sai ka zuwa to shige wata ko ba a wata ka kafe wata ran kuma ka shin kuɗar tun daga farko sai ka haka duk wanda kai ya ma ما ليس wa قطب اليسرى ركبته يعتمد عليها فالذي أتنا اللقمة لنارك إن قطب صلاة الزوء خلصوا أنه يمكن في لغة لغة تقودة في هذا كيف يقول لي وأكفى تقول إذا لغة تشيل السيكي ويلقم قطب اليسرى ركبته ya wato sakawa tafin hannunsa na mai hagu tafin hannunsa na hagu ya wato ainihin saka ita wato gwiwarsa ta hagu a cikin sa kamar yadda mai lora yake sakawa a baki to mutum ya saka wato gwiwarsa a cikin tafin hannunsa na hagu a lokacin da yake kokarin yin duniya ta fara idan wannan wasu hannu haka zai fashi a kai sai zaman to bangaren sa nan ina nan bangaren nan yana nan sai zama wasu kamar ya ya rufe gwiwar shi ya talibu alaiha ya dogara akan ita gwiwa a kokarin da zama saboda tun da ya haka hannun da zai zama kamar wani dan madogai to wannan shine sifar yadda ake yi zaman tahiyar ƙarshe sai ci gaba da bayanin cewa to bayan ka karanta tahiya har ka je ka gota salihi na ka tafi ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to in ka zo nan sai ce wujubu salati ala nabi tilacin yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wa ta'awudi هو تعود من الأربع وكما في نفس اليوم أريد أبو بواب إتوانا تهي أفتكش معنى إيشي ويجب عليه في هذا التشكل إلى ما دول أسمى صلى الله عليه إتوانا تهي أفتكش الصلاة على النبي هو أنه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أبريجي صلاة وقد ذكرنا في التشكل الأول a can ya farko ban ambaci ba a barci ya riha wani tashi na febobi zubin yadda ake yin salati ga annabi so da ka shi za ka ɗauko ka yi a can ko ba ka yi ba a can ya farko to bai zama filar dole a nan ina gaya maka a nan ba filar dole duk da a can kuma da suke magana ana yi الله دا دا په دې کې بقې با چې انا ألم کې نه تاسو ته دې انا بقې اتم ومن کې نه تاسو ته دا امر او شي با ته یو باندې په کلاس کې تاسو کې تم دا چې دې تم د دې چې په ځان ته د دې څه ته ما لا يكفي وان يستعيذ بالله فلما تم تاثير المقاربه خير الحمد من اربع daga abubuwa ku bawa ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa ku waɗanne ne suke ya ko bayan gama salati ga annabi sai ya masallaci ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsare ka daga azabar wutar jahannam Allah ka tsare ni da azabar ka kiyashe ni fadawa cikin azabar wa min azabil qabri kuma ka tsare ni daga azabar cikin ƙasa wa min fitnati al mahya wal mamat kuma tsare ni daga jarrabar rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnati al masih ad dajjal kuma ka tsare ni daga sharrin jarrabar dajjal mai shafaffen ido ko mai shafaffiyar albarka to farko an fara neman tsari daga mafi girman sharri shine azabar wutar jahannama da suke faruwa da bawa a lafiya domin ita mai tsorewa mai dawama kuma a azaba aka ce ta lafiya ta ce ta fuke da ta duniya sau da su ta ta fara gabatar da neman tsin daga azabar wutar jahannama azabar wutar jahannama kuma bayananta da kuma cikin alƙur'ani jirgin mashin kuɗin 'yan wuta wuta malakatan da za su zama da shi wuka ruwan da za su sha tafafashe ne abincin da za a ci kaya ga yin wasa da addabe ka ka kasa haƙuri kuma ka ci kaya ka sassoke ka sa wasu ainihin makalkalin kayan kiri ma aka fi bare ta lahira kuma ka wuta baya da ta iya kuma sai ka ci Allah ya ce cewa lokacin kuma ruwan shan ma wato mugunyan yanayin ruwan ciwo mai haɗe da jini da ruwan haka za a kwamfada na shi a tafashe kuma a taba a Allah ya tsare shi ne ake neman tsara kada Allah ubangiji ya kai mutum da wannan sannan kuma ita azabar tsarin kamar da mai ya amba idan bawa ya gagara iya amsa tambayar da za a masa a cikin kabarin to za a umarci kabarin da ya tsusu annabi yace idan ya takure har sai kasusuwan kasusuwan haƙar ƙari na dama sun zo sun shiga cikin kasusuwan haƙar ƙarin hagu kamar yadda za ka iya zaɓa dan yaran haka na hagu da zaɓa to takura wanda ƙasa za ta har sai sun yi haka sannan kuma za a wato sa duk kabarin mai duhu dama ba ta da babu ko da za a wasu kabarin su ƙara duhu akan duhun da yake sannan kuma bayan haka annabi yake cewa banda wannan za a yi wa mutum wata kafa daga cikin kafar wutar jahannama don a fara kawo masa sabon domin taɓi na azabu sai da wato ɗanɗanar zafinta da hutunta da kuma hayakin da take to ka duka je gaskiya aka masa hayaki ko ɗera ko masa mai aka yi hayaki duk daɗin da yake ji duk ƙoƙarin da yake ne ya kuɓa ransa duk ike ya kuke to wannan kuma babu magurin fita kuma aka cewa wa ga hayaƙin wuta na azaba ina zuwa to ka ga maganar azaba wato da ba duka kina kenan Allah kiyaye sannan manzo yake cewa kuma za a kamanta wa mutum mummunan aikin da yi a duniya a sufar mutum mummuna mara kan gani ina tsoyi yana wari har shi da yake cikin kabarin ce kai wata wani wani irin mutum ba ta da kyan gani ga wari ga ta da hankali jani ne aikin ka da kai aka kamanta maka ni ka gani ka kai yadda nake kun daga cikin azabar da ake wa ɗan wuta azaba ne Allah ya tsare. Musamman malam sai ke kawo min fitnatul mahaya wal mamat sai ka kasa yake cewa fitnatul mahaya yayi lamba ɗaya ita fassara abin da ake nufi da jarrabar rayuwa hiya ma ya a'udu lil insani fi hayati shine abubuwan da ke bujuro wa mutum a rayuwarsa min al-intitali fi dunya na abin da ya shafi jarrabuwa da al'amarin duniya tukunuwa da duniya wa shahawati hada abubuwan kowa تقوم وتشع وتشع وتشع ولا يبدي بدمار في أطوة خمسة فيها ضمبلة ولي الحية أو ضمبلة فتاسة خمسة بيها تعمش هذا مونو ولو ولو ولو إلا بابك إلا بابك إلا يوانك إلا مقوك إلا أبوك حتى تضمن الصعيش وما ترقبت لا تجيك لأولاد يعني shi ba wannan bane matsala fitilar da zai sace sai ya sa wasu da ce haina mutumin one in power da shi kaɗai da bayan da ya samu matsala duk kokarinsa na wannan ne sai abin da ya samu a nan zai zai samu abin da zai wannan ta hanyar yadda Allah ko ba ta hanyar yadda Allah shi dai ya samu abin shi ce to da dina cikin fitilar rayuwa amma ka ɗauki iliya ba kun zai tare da cikin cikin kana gudun da suna zuwa tana suke masa kuma ita kuma tana tsaye ita ce yadda ke nan mai kanta da wahala wanda ba ya kuma da zai shi har gida haka wato ainihin umar bin sa'ad cikin sahabbai ya taɓa yin gwamna lokacin umar ya aka je masa wato ainihin da dukiya umar ya tura wani ya je ya gwado masa shi yaya iki da al'ummar da ya sa isa shi musu gwamna don su ne yanzu a matsayin bako zai kwaso abincin da suke ci gura da suke ci da shi da matarsa ita yake ɗan kuwa kawo bako su kuma su sha ruwa gwamna a maganar duniya ya ce abincin da za a ci kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai jama'a gari suka zo suka ce ana za ka ta malam malam bako damar saukar bako da ma kwana uku ce ta dole a cikin shi idan za ku wuce kwana uku da Allah za Allah da yake mana gwamnati ko zai ku dawo gidan wani daga cikin ko da baka cikin da Allah na kiba ba zai iya gaya ma ko da kake dole shi ne kai na ciki sai sai aka kwanta da hankalin ku yau zan shi ne sai ke da shi ke ga wannan sakon umar ne ya aiko ni ne kaza ne ko dirhami kaza ne yake in ba ga wannan abin da yake ba shi a ɗin da yake ki aiko ka da wannan yake tsakanin duniya shi umar ɗin in ko duniya yake ka kawo ne Kiki to inda wani abu zan karɓa a cikin ya wuce wannan sutura ka saboda kayan da wata ta yaya ga tsufa ka ta gwamna shi dai zai karɓa kuce a ai da kiyan kuna da wani ita ma tana ta ce umar, karɓi in ka ba za ka a ko ta bayan allah a cikin da a ji abin da ake da sauran to da ya karɓa ki shiga da shi sai da allah ki taimake ni ki taimake a kan wannan duniya ki shigo mana gida فيتزامي المسجد هي تتوقع بعض اللي يجي على الكرة حكومية داعمة اللي هي تزايد الدنيا تقريبا الدور ده زي أقول لك ده أقول شيء نوع من نوع بس في شيء ولا في كده ما لعيا ولا ما في كده ما في ولا ما كده مثل كده ولا ما في كده كده أحلى بقى ولا kaga duniya masu gudun ta su kike zuwa har gida har inda kake tsalle kamar kuma mai neman ta kwakwa yake ciciko kuma ta yi tsada kuma ta in ka bi gidan ka sai ya da maka duniya kuma kawai ke mana Wani yana daga cikin fitunar rayuwa dukiya ta turkaro in ka biya mata ka soke shi in kuma kai tsantsan ka tsira shi yasa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam a wata rana ɗaya daga cikin sahabbansa ya dawo ina jin ko ibn jarrah ne in ban manta abu da ibn jarrah ya dawo daga bahrain da wato ainihin jizya da aka karɓo ko kuɗi da ake ɗora waɗanda ba musulmi ba matsayin kudin shiga da ke zuwa gwamnatin musulmi sai annabi ya ga an ci kama cika Allah a sallar ko ba ka idan sai mutum ya haka kamar zai tashi ce koma ya zauna ma'ana a zaman shi kada ya rabu ba shi sai annabi ya ce ko labari ya isa muku abu ubai da ya dawo da shi an yi haka mai zaka shi dai ka gane sai ce to ba duniya nake biya muku tsoro ba ba wasu talauci da nake jiya muku tsoro babban abin da nake jiya muku tsoro a malala muku duniya kamar yadda aka malala wa waɗanda suka gabace ta halaka ku kamar yadda ta halaka ku wannan shi nake jiya muku tsoro tabi'a ce ta dan adam yana son ce yana da akai komai ya ji to amma kuma wannan ya fi tsananin wato sai sai an tambaye ka duk kwabo bayan kwabo in ya zama abin da muke da shi da ta karya karya sai ka rayu a kunshi a sauke sosai kuma tambayoyin ka a ranar kiyama ba ne su ka ta abin da ka da shi da ma ba wani da abin da ya sa karya to yana da mutum da raba rayuwa a baka abin da za ka raka rayu da ba ka nemi ma yana da shi bai zama ka haka muke ba ka da shi ba da ka samu kuma mu zuwa ka kan suran gidan ka kada da bindiga ko kule ka ba ba ba idan sai bacci to a gaba ka kana ga zai gari ya waye amma fara wato ainihin kukan babura sun fara gigitawa jama'a sannan kuma zai ka kuka sai zai lafa to dina daga cikin fitina ta rayuwa ka samu duniya kuma ka rasa da ba ku to wani wani duniya ba ku kina daga cikin jarrabar rayuwa abubuwan da suke gazurowa yau da ko kuma ana cikin zaman lafiya ka su ki jiki ko kuma ka san hankali ana zaman zaman lafiya aka aka yankin biya fara aka kasa hankali aka kasa aka akbar duniyar ta kwanta ta Najeriya ce wani bangaren kuma su kuma ta ana nan ana nan aka ce ta ne aka aka kama wani ya kana da ya zama tarihi Allah ya kare da irin irin wannan bala fadan kuma boko haram ana nan kuma sai kuma ka je wani ba boko haram ba zai gani a wani sai an gwada wanda aka taɓa shi ba da aiki ba isa haka ya zama masa rahama wanda kuma ya taɓa wani ba da haƙƙin ba da shi ba a kama ba inda aka iya ta dole dina daga cikin da gaba da shi ne cewar Allah ka tsare daga gaba da in ta zo kada ya ɓari imani in ta zo kada abin za a kafa gurewa ya faru an fahimta faruwar ba zai ba ce da faru haka Allah ya tsara sai an yi wannan da gaba da ba cikin rayuwa amma ya za a yi in an yi a yi a gama ka fira da imanin ya za a yi a gama in ma ta shafe ka ake kai aka tuta ba ka tuta ba an fahimta shi ne ce dai ba da gaba rayuwa ba kai ka cutar ba kai aka cutar da aka fitar da kai ko kuma bai ba da kai bai kai ga raba da imani ya ga iya gangan ku sanin da sannan sai kuma yake da wasu cewa wa fitnatul mamat ita ko jarrabar wato mutuwa shi ne fitnatul qabr ita ce jarrabar qabr wa su'alul malakai da tambayoyin nan da mala'iku biyu suke wa mace da mazo yake cewa idan aka sanya wa mace a cikin kabarinka ana zama binne shi sai a dawo masa da ran shi da razo yake cewa yana jin tattakun takalman waɗanda suka kawo shi baɗin da kuke yana ji ko kama da ba ku ba shi shi ta yake cewa su ana kulle yanzu sai ce ku roƙa masa abu biyu ku roƙa masa ya fiye laifukan sa kuma ku roƙa masa Allah ya ba shi ikon kasta tambayar da za a yi masa yanzu nan domin yanzu za a tambaye shi to wannan tambayoyin su ne da raba wato ainihin mutuwa sai ka muka ake yi tuna annabi ya faɗi tambayar uku ne waye ubangijinka mai kasa ne game da manzon da aka turo sannan ko mai addinin an faɗi amsa an faɗi tambayar duk jarraba duniya ba a faɗa an ga tambayar a ce ba shi kowa ya ce kuma a ji a shiga ɗakin jarraba sai wannan saboda in ka rayu a kan abin da za a amsa tambayar kuma kai kuma hadda cewa ka zama gangara in ba ka rayu a kan yadda za ka amsa da yaka amma ka Allah ka zama mai a kan musulunci za ka amsa wa mutane. yasa aka faɗi amsar aka in za ka karɓa ka shi ta ba a da ake yi to ne take jarraba mutuwa wa fitnatul masih ad-dajjal ita kuwa wato fitinar dodal mai shafaffan ido ko kuma mai shafaffiyar albarka ma ya tsaro ala shine abin da yake bayyana a hannun shi dodon din min alqawari ila abubuwan da suka saba da al'ada allati yadlu biha kafi allati yadlu biha kathirun min an-nas wanda a dalilin su da yawa daga cikin mutane suke halaka wa yata wa yattabi'unahu su kuma bi shi dodon a dalilin waɗannan abubuwa ala da'awahu al'ulubiyya ko kan tutiyar cikin na allantaka shi dujan mazu ya ambata mana to shi dujan fari ne yanayin farin jaki haka kufa fata fari ne yanayin farin jaki kamar zabaya da yake fari da hukunan ban to haka farin da yake kuma mutum ne mai doro sannan yana da ran kwale da goshi idan ka ɗaya lafiya na ɗayan kuma kamar wato kama ka talice wato ilimi irin wannan yadda da iyaye za a zo wato wannan a talice wannan kuma gara shi kansa ne garo ɗan ga kallakunan da yake sai da kansa sana gushin nasa an rubuta ka ka ra ya kafar cewa mahalicci ko kuma ka fi rol kafiri ne to da gaske abubuwan da yake da su wanda suka saba al'ada din annabi yace zai zo da wasu tafki guda biyu ɗaya tafki in ka kalla ruwa ne malala a kwanci zai ba ka sha'awa ko kamar ka faɗa ciki ɗaya kuma za ka wuta ciki ke ci gangan to da wannan yake tafiya a matsayin kamar wata wutarsa da aljanna in ya buƙaci ka bi shi ka ƙibarsa ina ke ce maka sai ya jefa cikin wato ainihin wannan ruwan sai abu kamar ya sa ka in ya buƙaci ka bi shi ka ƙibarsa ka saba masa shiga ko to sai jefa ka cikin wannan wuta da ake ga tana rambani sai kuma ya kiraye ka ka bi shi sai jefa ka cikin wannan ruwa madan kama ya saka a aljanna to annabi ya ce duk wanda ya shiga wannan ruwan nan ba shi ba fita da boka to mun kada da ya zarce kenan saboda ya bi dojan daga nan ana ga ruwa ita ka shi to a gaba cikin wannan ruwan wanda duk ya shiga wannan wuta ta cutar ake da ayyan saba da kan ne jefa shi wuta to so ne tabbale na aljanna rahama ce kaga kamar wato wutar annabi ibrahim kulla ya na ruku ne baka salamun ala ibrahim za a ga wuta ce amma ko ba da ta iya ba ta cin mace sannan kuma daga cikin abin da yake da shi na saba wa al'ada zai zo ya dara mutum biyu a tsaye su harbe shi ya raba shi sa wannan tsarin a wannan bangaren wannan tsarin a wannan bangaren idan zai kashiya ce kun gani ce koma ka haɗe don ku san cewa ni Allah ne sai a ga ya koma ka haɗe akwai shaidaru cikin alamu suke agaza mu zai makamu sai yi samu da gidajen makauye da ba karatun addini bai san wasu ainihin haƙoƙin mahalicinsa da na kansa don na manzansa sai ce in na raya maka babanka da babanka da suka mutu za ka bi na kai gani Allah ne cikin na jihar ko sai da ke ɗaya daga kishe ɗanin aljanu ya fito a siffar baban wannan bakon sai ka ɗana sai shi mana ka dace sai su ingila shi cikin wato wannan bala'i sai zuwa maka kamar ga baban ko ga baban to waɗannan abubuwan da suka sassaɓa al'ada kuma idan ya zo kira ikira aka da aka kimarsa ina ba da baya garin fari ya same komai sai ke da shi idan kuma ya zo gari ya ce a mu kan mun samu ba ko ai ta mu ta san mu ta yake faka sai ka ga wato komai duk duk duk ruwa na sauka da komai ba abinci komai kula da gaske abubuwan da yake da su da suka saba al'ada da suke halakar da su shi yasa mu zo yake cewa bai bar wata fitila ba mafi cutarwa da bala'i ga al'umma su irin fitilar zuciya da ya ta haddace farkon sura ka haddace to cikin da Allah kana karanta annabi yake ko ya zo ba yadda ya iya da in ka rayu a kan Allah ya ce annabi ya ce duka korwar manzo za ka addinin Allah ba yadda su da iya ka nan gani nan bai haka yi kake wanda take fitar cuta annabi ya ce zai wato iya abin da zai yi na rurumar sa kwana arba'in ranar farko daidai suke da tsawon shekara rana ta biyu tana daidai da tsawon wata rana ta uku tana daidai da sati sauran ranakun kuma kamar sauran ranakun da muka tsaro a wannan sai ya kara ɗin duniya ko kenan in ban da guri uku suna za su shigo a gurin sallah makka madina baitul maqdis amma har najeriya su yasu addu'a qabla salat ma da yake addu'a kafin sallah ne sallah ثم يدعو لنفسه فلنفسه مثلا شيء يوكلت الدعاء بما بدانا هو ده ابن ده بينا جريش مما ثبت في الكتاب والسنة لدى في أدوية لسكة في القرآن لسنة من صلى الله عليه وسلم وهو كثير أدوية لسنة لدى في الدنيا وانا سكة ثبت في القرآن لدى أبي سيدة خيب وانا لسكة دابعة فإن لم يكن عنده شيء منه أنكم هذه حتى تقومي لدى أدوية لسكة القرآن لحديث بعض da arewa sai ya tsara lahu yi addu'a da abin da ya kawo a gare shi min bayan fa'uhu daga cikin abin da ya san zai amfane shi fi dini a addinin ka auren yawo ko a duniya an ka saboda shi wani suke bauta babu wato ainihin abin da za ka faɗa na kai buƙatar ka da bai fahimta ba ko da ya sani ne ka faɗa masa zai amfani. التسليم وأنواعه سلم هذا إلى إيران sun mai tarbi mu an yamini sannan bayan gama tahiyar karshe da addu'ar da ake bayanta sai masallaci musulmi ya sallama a ƙaryar dama sa wa huwa rukunin assalamu alaikum na kucewa daga sallah ginshiki in baka yi ta ba sallah ta lalace hatta yura bayanu khatihi al-ayman in ya juya yana yin sallama a ƙaryar dama ya juya har sai an ga farin kuncin ma'ana wanda yake bayan ka zai iya ganin da ka juya haka ya ganin kuncin na ya kwan da kana kana kallon kibla da zai iya ganin kuncin amma sannan ka juya za ka sallama a ga hasken wato ainihin kuma sun ka wa an ya tsari sannan kuma sai mutum kuma juya bangaren hagu nan ma isallama hatta yura bayanu hasihim aisa har a ga wato ainihin hasken kumatinsa na hagu walau fi salatin janabi ko da ku a sallar gawa ne haka ake sallar kai yadda za a ga wasu ani hasken kulcin wa yarfa'u al-imamu sautahu bis-salat limamin da ke jagorancin sallah in yazo sallama zai daga muryarsa wajen yin sallama sai ka da waɗanda ake jagoranta sallama illa fi salatin jana'a sai a sallar gawa ita ba a so a daga murya sosai kan gurin yin sallama in dai ka je da na kusa da kai su kuma suna yi na kusa da su za su da haka har kuwa sallama wa huwa ala wudu ita sallama fuskoki daban-daban iri-iri ce ba iri ɗaya ba ce kowace daga cikin iri irin da zamu faɗo ba wacce manzo a Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba babu wata sallama ta 'yan gargajiya da wani gargajiya ba ta zo da sallah ba babu wata sallama ta 'yan izali don ba su zo da sallah ba ba ta su bace ta annabi Muhammad ce ko daga Allah subhanahu wa ta'ala malaka yace al na farko ko sallama ta farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عن يمين أطور السلام عليكم ورحمة الله أنشره وبركاته عن يساره أطور أنت وانا سلمت كي لا يعطي بك تقدم وانا مدى شو أنا من جاي إن كي كسبت كي سلمت كي جديد الثاني مثله ما لا يكفي تنكر إلى بيو ko kala ta biyu daga cikin kalolin sallama kusan kucin wannan da muka yi yanzu dole biyu wa barakatu amma ban da faɗan wa barakatu a ciki kenan sai ka ce a ɓangaren da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da a ciki ba wa barakatu to sauƙin na biyu an fahimta ku

manzo ya kan yi sallama ɗaya rak tilqa'a wajihi shiyar fuskarsa yamilu bihi ila yaminihi kabila sai kuma ya karkata zuwa ga wato damansa kaɗan assalamu alaikum ashe ba fiye gargajiya ba da annan muhammad ce shi da su fahimta ce ta fara masallaci yan gargajiya da suke sallama masallacin annabi mamari. na shi zo da sallah zo da sallah kuma sun yi daidai duk an kai ta fa mun kulki ne duk ya ba sallah ba ina addinin ba na ka bane kuma sakon sai ma isan ma'a sai ko yi kokari in kai a karɓa ma ko kada su ba kuke da shi ba kai an karɓa shi yasa magabata yake cikin fargaba umar fa هما سافرا لا نبدأ يكون سافرا الجنة شين لأبقى إنت النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وأمر في الجنة أقوم أن يقول لي لو أما كان دعيت إذا ألا فاشي أكتب من أكتب شفن بير وفي حضيفة رأيت كده أخذ دعا نفسه من أكتب حضيفة فألا تقول أن نبي لسنا تعمل أكتب هرمي ورؤيتي كان يقول منافرك شعونات الناس da ta yanzu ba a ce kai ɗan aljanna ba ba ka da tabbacin an karɓa ko ba ka fara, amma kana ta hukunci a kan salo ruwa da ibadar ruwa suna ka wannan salo salo daga cikin salo salo salo na duwar da kai ta yi Tun sunna shi ne wani lokaci a wannan wani lokaci a wannan rashin yi sa aka jajjace ake ta faɗa da su da muna kwatanta aiki da su duk a cikin nasu amma aka dauki guda ɗaya ake yi kawai zalla to duk ran da wani yi wata ta ga 'yan sabon addini ko sallan ma ba irin kuwa suke to duk rashin karatu ne amma muka fahimci addini mu cikin sabbi kuma da da Allah to ana gama sallama ai sallah ta zo ba shi ta ce ma da yake akal muslim ya fi dan uwana musulmi hada ma ta yassara li wannan shi ne abin da ya sawwaka gare ni min tafsir da sifat salatul nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da rero maka sifar yadda sallar annabi shira da aminci ana tabbata a gare shi kake muhawalan da zalika ina mai kokari na yin hakan da nai an kokarce ba ka da wasu maka yadda sallar ta hatta ta kuna wabi hasan da dai har zama dai wato a fili karara gare ka ma tilatar ke zihnika ya zama kana iya wato samun hotonta ko kwatancanta a cikin kwakwalwarka za ka iya hararo yadda sallar mazoji wa ka anna ma taraha bi aini kai ake yana yi ne shi manzon kuma kana gani da idan فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم إذك إلى هر كي صلى وتوقف يد لكفة سامك يد سلة سلة موجود إلى أنك ألا ثبت أغريش تكتكي فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك to ina maka fatan Allah maɗaukaki ya zama ya karɓa maka da kayi yadda ake kike so a yi لأنك بذلك تكون قد تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دومي إذا كنت إليه إرم وانا صلت الذي اليوم كتمه فذاك لما تبت كتبت أعيكته لكتبت قول النبي كتب النبي صلى الله عليه وسلم إسرائيل أن سأل الثبت أدريك ديك سوى صلوا في صلى كما رأيتموني أصلي كما يدك تزمنا من صلى ثم ba da zalik sannan bayan haka lalle ne a kan Allah salif jimama kada ka manta da himmatuwa jiski kadarin kalbi da halartowar zuciya san da kake sallah ita ce jizu wal khushu fiha da samun tsoron Allah a cikin zuciya san da kake gudanar da ibadar sallah fa innahu huwa al-ghayatul kubra wato halarto da zuciya da sa tsoron Allah a cikin lokacin yin ibadar sallah ita ce manufa ta koli ita ce mafi girman manufa min hukukin abdi bai na yadda Allah ta'ala fiha zan da abin da ya shafi kai wadda bawa yake a gaban Allah a cikin sallah bi kadari ma Ta في نفسك من هذا الذي وصفت لك gwargwadon abin da ya tabbata a cikin zuciyarka na wannan abin na tabbata maka min al-khushu'i na tsoron Allah wa lihtiza bi salatihi da kokarin kwatanta sallar manzo jira da amincin Allah tabbata a gare ya kunu laka min sama na al to kamar kuma haka za ka samu wato ɗan itaciya ko amfanin da ake samu ake fatan a samu na yin sallah allati ashara ilaiha rabbuna tabaraka wa ta'ala hmm. wanda wato ani ubangiji wanda albarkatun albarkatunsa sun yawa kuma ya ɗaukaka ya yi mana nuni zuwa ga wannan amfanin da ake samu daga sallah da kauri da faɗinsa da cewa da yake inna salata hakika ita sallah تنهى عن الفحشاء تنا هنا ليابو أيها والمنكر دمونا لما غنبنا duk abin da yake abinci na magana ko na aiki sallah tana dukkan wani gagara da laifi na aiki ko na wasu magana in dai ka tsaye da yin sallah yadda manzo ko za a nemi waɗannan abubuwan a rasa a tare a shirin tsewa da sallar da muke ya sa ake samun wato miyagun ayyuka a tare da shi ne ce in an tsaye da yadda manzo ke sallah yadda aka rere din aka fara da dan Allah kwana tashi garaman wato zunubai da miyagun ayyuka da su zama tarihi a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma da ma tabbata a hadisi manzo ke cewa wasu kan shiga sallah su fita daga cikinta ba su da sakamakon ta sai da ya fi ce ɗaya bisa goma ta ba ko ta fita daga cikin da suna da ɗaya bisa uku wani ya fita da rashi wani kuma ya tafi famus kamfayar to da Allah zama to kana ce Allahu akbar tunanin ka kuma yana magana cewa kai kana ɗauka yau za ka ciyo kaza kaza biyo kaza ba dan Allah ya sa da jiban bada ba har da ya zama wani da ne kai sai a ce an zo a cikin sauran da hada shi da neman zai rassalwa a iraki ne ya rassalwa ba ka sani ba wata haka suke shiga sallah da za a yi da ta ɗan yi sujada ba duk wani kabalin ko sujada kan ba wani ya faɗi shi ne ma ta yi kabalin ba ko ba da ya kawo kuskuren da aka ɗin ha'ar da aka masa gyara da shi za ka lura zama za ta kuma ko ta ce lafiya ba ku saboda haka wannan tsoron Allah da halartu abin da kake shi ne jigo sauran kuma kwatanta abin da mazo'i shi ne cika ƙarashin wato samu abin da ake samu da sallah wa kitaban ma laifi a ƙarshe أسأل الله تعالى أن رقم الله مأوكي أن يتقبل منا صلاته ليكرقى من الصلولين wa sa'ira a'malina da kuma karɓa mana sauran ayyukanmu wa yattakhira lana thawaba su kuma wato taskace mana lada cikin waɗannan ibadu ila yawmin alqahu zuwa ranar da za mu je mu haɗa shi yawma la yanfa'u malu ranar da dukiya ba za su yi mai dukiya amfani ba wala banun haka na ɗaya ba za su amfana wa masu su ba illa man aka Allah bi qalbin sai wanda ya biya Allah da كانت شهدو شهلا والحمد لله رب العالمين يا بودا بوديان الكرامي كنت كتب أن الله وما أن الأطاع منكرة لله لا يشهد الله Thank you. alhamdulillah wa salatu wannan ke cewa don Allah malam a yi nasiha a kan mutanen da suke yin kashi a ban ɗakin masallaci babu ko shakka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mutum ya cutar da ɗan uwansa musulmi kuma ya hana wato ainihin ka ba da kofar cutarwa gobe ke ce wala baba wala dira amfiyar ce ba cuta ba cutar da kada ka cuta kada a cuce babu shakka yadda aka ce an tarar da gurin da aka tara da dan aiki bayan ko kuma ka shiga wannan gurin ka je ke bayan gida wanda duk sanda wani ya shigo zai fi tsari in ya ga wannan bayan gidan sai zuciya ta ku sai ransa ya ba sai ya ji ba da ya har ka zama dalilin bashin zuciya ɗan uwansa hakan cutarwa ce a gare kuma ka in ka zama mai cutar da ɗan uwansa musulmi to kana tara wa kanka ne kuma za ka zo ba mutum farko wanda ya shigo ya yi tsaki ya ɓata rai ya fita na ce Allah ba ko Allah ya isa wani ma bai ankara ba saboda baya rin zikar da kashi ya tattala kafar kashi saboda su wannan cutarwa ce kuma cutarwa idan ta zama su a gurin bautar Allah gurin da aka fara da dan a take a yi abin da za a samu a zuwa bautar Allah ta fi wato girma a kan gurin da ba su wannan ba bisa abin da aka hana ka yi bayan gida a gurin da yake mai inuwa ko kuma hanya ko kuma wurin da wato ainihin da mutane suke zirga-zirga da kaiwa da kawo da in kai a inuwa wani zai toshe inuwa zai gani zai ce ba daɗi zai allah ya sai kai a kan hanya gurin ka mutane wani zai taka zai ce bai yace ba waɗanda abubuwan suna tasiri don kashi da hasken su ba daidai ba ne a ce an tara da ban ɗaki don a tsari kuma mutum zai je kashi wanda yake haka shi ya yana rikici kowa ba zai saba saboda wanda ya ci sabbin kanan nan, shi kuma kare su suna nan an ajiye ko ba lalle a samu albarka abin da ya samu saboda bai bi ta hanyar da ya samu albarka kula kuma su ake za ka yi ka yi wanda zai zama to kashi ci moriyar zaman tsara duniya da lahira suna ka ba daidai ba ne a zo a kashi a ban ɗakin da aka an yaran a yi wurin da aka so a zo a bauta Allah sai wani ya zuce bauta Allah ko mai wanda ya dama da kan Allah shi Allah yake yi da shi kuma irin da yake karɓa addu'a da ya taho dan ya bauta wa Allah ka kanta masa ya ji ba daɗi ya ce ma Allah zai isa dan zai isa masa an ta ko hadari da ba da kamata irin wannan Allah ya sa mu gyara wannan kuma yake cewa da Allah a jan hankali game da abin da ya shafi lokacin sallah sai eh, lokacin sallah sharadi ne game da ita sallah ba a sallah kafin lokacin kuma barin sallah har lokacin ce ya fice ba da uzuri ba ganganci ne hadari ne babba shi ma wanda ya sa uku da cikin magabata suke cewa wanda yi sallah kafin lokacinta ba ta ba haka wanda ya bari har lokacin ta ya wuce da gangan sannan ya yi aikin banzaɗi don bai yi a sanda wanda yake a masa sallah yake yake a masa sallah dan ya ce inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta ibada ta tilas to da mai lokaci kace ne ba a sallar zan ba kai ne mai zaɓar sana za ka kai to sai kuma ka karɓa wa kanka ko ba za ka iya saboda haka hadari ne a cewa lokacin sallah bai bar alfanu hadari ne lokacin sallah nisa ya wuce sannan ka shiga babu wato hanzari ko kuma uzuri ka ɗauke a shirya bacci ya wuce da su wannan uzurin mantuwa ta ratsa wannan uzurin eh, amma ana ta ne da gangan don kada wato ainihin shirin da ake yi kaga karo na farko ka fara na biyu ba ku kai da kai tsarin sa ba a kira sallah ka ce barka karasa ku ba ka da tabbacin awoyin da za ka karasa ko mutumin za ka karasa kuma lokacin ka bauta Allah kuma ma dan haka ya dace ka kace yanzu ina da wani abin da na sa a gaba jira ina gama zan maka shi ne abin da kake ce sai ku hada ne babba ka kiyaye haka har abin da ya shafi da ne masu kiran sallah ko ka zama kana bin abubuwa sau da ba ya ake sanin a ta shi ba kuma muna da kalanda ɗaya eh to shi manzo ya yanci to hakan da suka faɗa a da ya yi daidai da abin da wajen su duk abin da suka tsara da ta karan karya ba sai to ya yi daidai abin da suka faɗa daidai ne a ya yake a game da sallah kaza kaza yake yanzu sun ce kaza me yasa suka ce kaza sai sun kai isha har wajen kaza saboda sun ji manzo ya ce ita lokacin ta alinta ya fi shi ta suka nesa aiki a nan mun karɓa saboda kere da abin da annabi ko amma ba ko shi ke nan ko kamar na shi to kuma ya kake fata ran da shi to wallahi ne ƴan masallaci kala ƴan kalanda a'a sai ka tsaya ne kalanda sai daidai da hadisi ko ba ta daidai in ce daidai to kalanda ko ta maka ba ma kin bayani na mazo yadda ake lokacin sallah to sai ka kiyaye da wannan kana hada da kalanda kana hada da sallah abin da manzo faɗa da gobe ku kwana lafiya don sai a sannan kuma ci gaban tambayar da shi cewa dangane da abin da ya shafi ɗaurin aure ita ya kalli da an zo gurin ɗaurin aure mai nema sai rika cewa ina neman iri sai a ce na ne sai a ce na mutum to wai dama haka ake yi to abin da a cikin ba ta aure a musulunce abin da ake so idan wanda zai nemi aure a gurin waliyin mace ya halarci gurin tsaurin auren da kan ya halarta illa dai mu al'ada ta ba hakan muke yi ba mun fi fifita in kana da wani magabaci shi ke ma gaba ya wakilce ka amma da za ka ji a matsayinka ango ka ce ni ango ina neman auren wance da kake walitinta ka ce ni waliyin wance ina sanar maka da cewa na ba ka auren wance da ce na karɓa wannan shi ne jiga shi ne da ake shi ne ce a ah, ai shi da dai Allah ya wa wanda yana nan tunda abin da na wasu ainihin muna da farin ciki bari ya gabatar da baban baba ji a karɓa ce ni wani ina nema wa ɗana wana auren abar walicin ka sai ce na ba shi ce na karɓa maka an gane ko haka ya kamata ba a ce muna nema ba a ya kusan ku ba an ba ku mun karɓa ku ne ya gyara eh, karatu shi ne mafuta a wannan kuma kai shi wanda shari'a ta ya ma kusanci ya kusanci ne ko da ta aka kiyaye wannan da shi da Allah ya samu da me yasa aka ce a sallamar jana'iza a yi kaɗa yace ne yasa aka ce ita sallamar jana'iza dan yi kaɗan ita kuwa samu yanzu hadda su lasu fi ƙana ko a nan fahimta to haka ta yi ko? Hey. mutane su aka irin wannan almasha da fakar wannan yana nuna cewa sallar su ba ta kasuwa ke nan ko kuwa ne ita cewar da Allah ya ce inna salata tana harin basha'i wal munkar sallah tana hana miyagun ayyuka da abubuwan kyama yanzu waɗanda suke fice a kan harka ta miyagun wato ainihin laifuffuka kenan wannan bayanin wannan aya na nuna kallolinsu ba su karɓu ba sai da yiwuwar haka kuma sau tare din ma wanda suke fice a wato ainihin sabo irin wannan ba cika da ma da sallar ba ya tabbas suna nuna sai sai ka ji tsaura yana sallar in kuma ya yi wata zai yi ba shi sa fuskar sama ba shi gani in ka ganshi ba sa sha'awa kafirin ne ka ganin shi ba kuma suka ɗaya ta sai ka nan ce kai ƙarya ne baya so ka kalle ko shi haka su ce galibin mai miyagun ayyuka ɗin za ka tara ba sa iya ki an shi Allah ya ce wa inna halaka bi rabbin illa alal kafirin sallah wahalar yi ne da ita sai dai ga masu tsoron Allah shi ne ba ta musu yi amma wanda suka yi watsi da son Allah da ganin girman sa a ran ba sa iya jure masa shi za su yi ka hatar yana bashin sa tashi ba tashi kuma na su kai nan sai gaba da abin da yake kuma ya ga cewa ko an karɗa maganar ya tafi a matsayin yan bangar siyasa kuma ga shi a cikin har da ɗan a za a yi kasa shi ma ya shiga a yi dishiya Allah ya samu ka a zahar yau rabon za a yi dishiya kuɗi ya siyasayya da mutsada mutsada ba tare da kuɗi to galibi alamu ne na karancin dacen bawa a ibada da yake na sallah ka gaira wa miyagun ayyuka amma inda ya tsayu da tsare a yadda Allah ya ce bisa koron manzo in Allah ya da duk sati duk wata sai ka gana barka yake kyau ita tsaye ba mulu yake farjinin kuma wannan ibada sai ka gana da bayyana a jikinka eh. shi yasa wasu sosai za ga cewa misali in mutum wanda ya damu da ibadar ne da sallah ko hadari aka aka san da gawo mutum ana iya tantance wanda yana sallah wannan ba ta dalilin gaba za ga fuskar ba ɗaya ba ce sai wanda manzo yake cikin Allah ya tashi al-qiyama za ta shi al'ummar suna da fararen fuskoki fararen hannaye da kafafuwa saboda alamun gurin al'umma. ko yanzu ba a tafi lahiran ba Sannan irin wannan kwanakin da yake cikin na sanyi ka tashi ka gani da zafi ana irin bujin nan kafin ka je ka shafa ruwa buɗe hannunka ka kawo zuwa dantsan ka ga daga ina ne ya fari da kuma inda wasu ya sha bambam ka buɗe kama ka zuwa ƙori ka ga akwai inda ya shata hasken gurin ba ɗaya bane da tun yanzu ba ta kula yau an fahimta ku wannan kwarjinin da alamun suna bayyana da Allah yake cewa simahum fi wujuhihim min athar sujud alamomin suna nan a cikin fuskokin su na guraren da suke dangala goshin su don yi wa Allah sallah da yawa za ga su amal wannan musulmi ne dan ga alamar sa goshi suna a jikin wato ainihin fuskar ware wannan ko ana zuwa kuma ka tafi can ma kafa inda kake zauna ka danne kafar a kajiya shi za a ga wata farka ana duba wanda kuma ya shekara hamsin sittin an ku kai lafiya nan ana ku wannan ko da alamomi ne kuma ya tabbata a hadisi cewa alamomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so shi kuma kayya a kansu fitar da bawa baya irin alama da wata ibada daga cikin ibadu za ta barbawa da shi kamar shi yadda muka faɗa alama ko a kushe ko a gefen kafa ko wani guri da cikin guraren da ibada ta haifar maka ba wannan wurin irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana san haka kuma daga gaskiya abin da yake maka kyakkyawan kafiriya Allah ya kama da shi da kai ta bari da ba wani mato ko biyu an tafi uku to ana kamar wajen kuskura baki eh da ya aikin hali sai sa haƙorin mata cewa ba batun abin da yake addu'a tsaye eh. idan ya rasu za a cewa na ƙwarar ko kuma da shiga a jini idan aka zo misali mutumin da ya je aikin haji sai ya kawo haƙorin maka idan ya zo a alwalarsa kurkurar baki wannan haƙorin na asali da asali ne kurkurar bakin ta yi ko sai an kakkaɓe wannan haƙorin a yi kurkurar bakin كان نقول قرب بيتين كلمة يا عبيد إذا أن هكذا الأولى يوسف لا متوان كربا لا جاء كيف كبر حيث يجون حقور مكة بس لا أمر وألا يشيد حقور مكة كيف لا تنشي بها حقور مكة لا نعم يشير ويشير مكة كان نعم حتى لي حقور مكة فلياتي لما كان أكثر من ما كان سكر كثير من الناس a babu su da Allah izu na masu kan kwalliya da kyalikyali su da ɗan kunne su sarƙa su awarwaro su zobe sun fi kauri kuma mai da hankali a kan awa man yi rashin ubanci da ko kuwa ke da yau gobe haka Allah yanzu a ce wanda aka tashe shi aka rene shi aka gina shi a kan taso da ƙyanƙyanƙyan kana fa abu kadai da ta kawo amma da ba da an ɗan shiga wani wurin ɗan dubbuga ina za ka goge na za ka gyara tana zuwa inda ta je idan za ta hoce ta ɗauki wuta ta kasa ɗaure ƙafa ta kuma duba ina ne ɗaure ƙafalin ta ya karka haka kuke su a ce wannan zai daidai da wanda wato ainihin shi kuma harka ta mazantaka da gwarzantaka da ko na fito sai dai a tashi ba irin wannan bai wuce gaba ita wannan ciki sai dai kwalle a wajen harkar fito na fito ba ka ikata bas ba a ce ta yi da wancan na su zama ɗaya ba to namiji abin da aka san shi zama namiji su bar wa mata harkar su asali shi ne kada ka tafi ibada ai ka fatan ka hajjin ka da kai a karɓa ba ba haƙori ne ba to amma wanda ya biya wannan saboda tabi'a ta namijin ma lokacin za ga wanda ya ci same ya su dun mata da ibiyo su ba za ga ira ta tibo yanayin mata kan gane ko ana samu daga sun tasowa wani saboda ya kawo cire ya su dun matan sai ka ɗan tebo su cikin wanda ya je ya sa su ya ɗauko irin tafiya shi haƙorin an sa aka kurkura baki kurkura baki kayi sannan kuma idan mutum ya rasu ba za shi kenan sun da kwar maka a ɗaya ba su tafi da haƙorin da ya zo da shi kada je garin turo na maka fito da hadda wanda ba na maka ba a za a bashi da kaya amma dai mafi kyau mafi dacewa wanda ya ibada irin ta aiki ko ga matan ma ba za ta yi da saƙuwar mu shefe a kuma da iya kwallon da ake ta wato an yi gangaci fesa abin da ya shafi auren su zo bai suwa da sauransu ya isa wannan su asali musamman ma cikin musulmi namiji ya kama ta ce ya sa mata kore a matsayin salawa nan ma kaga an saba wa an saba wa tunda ba mata ne suke ba matan nan maza ne an fahimta ko sura ko da biya saba shari'a bai kamata a ce sura ko a ce an zo maka wanka ce an cire wannan kwarin za a ka wanka da shi Yeah. shafa akan hukki ko kuma akan safa kamar yadda manzo koyar saman kafar ta na idan ka shafi wasu ainihin karkatar shafa ya ta kafa na haka in ka rufa za ka sai rufe ne sai ke sama sai ka sauro haka a sauro haka a sauro haka zai zama duk ka shafi abin da ya shafi sama da ruwanka da ƙasa shi ne yasa sai Allah yake cewa in ba dan addini ba dan ra'ayi ba ba yadda ka iya yadda Allah ya ce yadda mazo ya ce ake ake tuni da a gani na ai a shafo ƙasan baya ka sa a ce a shafo sama saboda ai ƙasa ake kasa a kuma to amma sai ba da muka iya haka mazo ko kuma ka ga kuma ba shi ne abin da yake kai da ba kai ta ba ka ce ne na tare shi ne to ba ne in ka cire safar bayan ka yi ta alwalar ka yi shafa sai ka zai sallar sai ka cire safar sallar ta yi koko ka shirya bangaren shafa alwalarka ta ka ka tafi da bangaren shafa sallar ka ta yi an gane ko kamar mutumin da ya alwala ne ya gaba kaf sai ya kashe to ai lokacin tayarwa ma da kawai shekai wani lokacin a ciki ba za ta ci da tumar da yiwa shafar ba shi ke na alwalar an tafi da bangaren an fahimta ko kayan kefarci ba wani abin sai wato kawai wasu wasi daga cikin abin da yake taimakawa yadda shi kamar yadda manzo ya faɗa cewar shi dama abin da yake zuwa daga shaidan Allah zai yi wasu riku sai su zo ne to shi kuma babu abin da yake zama masa wato karnaki da dabaibai na hana shi cimma wannan abu irin wato neman tsarin Allah da shi shi yasa tun farko da kace a'udhu billahi minash da rajim na fara ka ku kai wa kanka daga shi game da shi mazo ce idan kuma duk da haka kina bujuro maka a cikin sallar idan ya uzura ma shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim daidai bangaren hagu ka sofa a kone shi ɗan cin gaba ka sunan ma ba daɗi shine shine mai irin wannan da ka da sallah sai da wata ka kuwa ka san kuka za ka abin nan ba da kai kai ka tuna ka ka to kana karanta a'udhu ka toba da bangaren kuma toba kuma toba to Allah da kana da za ka nemi shi to sai da tana da sannan kuma abin da yake da taimaka mutum sawa a ranka cewa ke kuma nan yardar Allah ke kuma za ka ban Allah ke da ya wani abu zai ke aiki da abu na uku don kana sanin ma'anar abin da kake karanta ki aiki ina aiki maka hankali da samun da kare kana karanta abin da kake karanta a ranka ba ka sanar da hankali ba kana sanin ma'anar Allah ke ka aiki zo sai an kama shi daga ajiyar aka ta kan ana karantawa sai karɓar kuma aka ta kan ta a zuciya الدين منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ظلية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا معروفا يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله أكبر سمع الله حمدا الله الله الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

سمع الله حمدا الله الله أكبر الله a ɗan huta ruwa ma taimaiman littafin a ranar da ta farko zuwa a irin lokacin da ka fara zuwa in allah ya mu satin da yake biye da shi ka taho ka zo ka ji halayya ɗan adam daktar halayya ɗan adam a ranar za a kuma sabon littafin za mu ci